yau tara ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina kuma 31 ga watan Maris shekara 2023 miladiyya bayan sallar juma'a a wannan lokaci a wannan masallaci bigire mai albarka masallacin ATB wa nan Bauchi inda muka saba gabatar da karatun alkur'ani da tafsirin sa tambayoyi sun taru don haka tambayoyi ne za mu amsa a wannan zama da yardar Allah kafin gabatar da waɗannan tambayoyi ina marabtar waɗansu bayan Allah daga cikin ɗaliban ilimi da suka bar garuruwansu suka zo suka zauna a nan tare da mu kullum suna halartar wannan karatu Ah, kuma wanda waɗansu na san su waɗansu ma ban san da su ba waɗansu sun gabatar da kansu waɗansu ba su gabatar da kawunansu ba muna musu addu'ar Allah Ubangiji ya yi albarka kuma Allah ya amfana Allah ya samu amfana gaba ɗaya da juna akan hanya ta alkhairi da kuma albarkar alƙur'ani ah, akwai daga cikinsu wani matashi Rabi'u Sa'adu daga Madugu a karamar hukumar Toro. Bismillah Rabi'u. Bismillah. Akwai kuma wani bawan Allah da shi ya zo da takarda ma to Allah ya albarka ka kalla ne saboda duk wanda suke can su ga cewa lalle ka samu isowa to Allah ya albarka sai kuma wani bawan Allah da ya zo ma da official takarda na introduction daga kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna daga kankara local government a jihar katsina wanda aka turo shi kuma na musamman domin ya zo ya saurari wannan karatu kuma da niyyar mu amfana da juna wato malam bashir hussein kankara bismillah malam bashir kai ma ya kamata sako ya isa shugabanni daga can cewa lallai ka iso to Allah ubangiji ya albarkace mu Allah ya amfana da mu kuma Allah ya sa karatu mu samu mai amfani bayan haka Ah, akwai sanarwa musamman ta alhini da ta'aziyya gare mu gaba ɗaya da kuma duk wanda ya shafa na rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu na sunna a cikin wannan jiha alhaji muhammad tata alƙaleri wanda allah ya masa rasuwa jiya kuma aka yi masa sallah jiya da safe wannan dattijo dattijo ne na sunna kuma uba ne a gare mu Allah ubangiji ya gafarta masa sun kuma rasu tare da wani abokinsa wanda shi ma suka yi ma makaranta tare baffana ne wanda ɗan uwan mahaifina ne malam bala kenan shi ma je ya rasu duka muna isar da ta'aziya gare da iyalansu Allah ubangiji ya gafarta musu tambaya ta farko wannan yana bayani dangane da zakka bayan bayanin da muka yi a karatun jiya akan zakka sai ce mutumin da yake da dabbobi amma kuma suna ɗaure ne a gida sai dai idan lokacin damuna ya yi ana kai su kiwo amma in ba damuna ba suna shi yake ɗaukan nauyin kiwon su a gida shin wannan akwai zakka a ciki abinda muka faɗa jiya shine ana la'akari da menene mafi galibi a shekara idan mafi yawa a shekara kiwo suke fita su je su ci na kyauta wanda Allah ya tsira su sha ruwan kyauta to wannan za a cire musu zakka shine sa'ima kamar yadda ya zo a cikin hadisin abubakar na littafin da ya rubuta akan zakka wafil ghanami fi sa'imatiha wadda take fita ta yi kiwo da kanta amma idan ya zama galibinta ta fi zama a gida kawai 'yan watanni ne da damuna idan akwai ciyawa kake fitar da su sauran lokutan kuma duka suna ɗaure to wanne ne ya fi yawa shi ake la'akari to wannan ba za a cire musu zakka ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda daga amru shu'aib bin an abihi an jaddihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fil ibilil awamil zaka haka kuma ya tabbata cikin hadisin da Abu Dawud da ya ruwaito laysa fil baqaril awamil shay shanu wanda aka ajiye su domin su rika maka aiki ayi huda da su ko wannan a rika hawa wannan duk ba zaka a ciki waɗanda aka yi su domin su rika zuwa kiwo a tara su su ne wanda idan suka yi yawa ake cire musu zaka. wallahu a'lam sai wannan yake cewa Dala yana so ya san suwaye Yahudawa, suwaye Nasara, suwaye Kiristoci, shin dukansu ɗaya ne ko akwai bambanci? Dukansu ɗaya ne domin dukansu kafirai ne. Lam yakuni ladina kafaru min ahli kitab. Ma yawaddu ladina kafaru min ahli alkitab Amma kuma dukansu daban-daban ne saboda kowanne da addininsa. Yahudawa addinin su daban nasara addinin su daban in ka ji an ce nasara a alkur'ani to shine ake nufi kirista da turanci kenan amma a alkur'ani sunansu su nasara to addinin su daban-daban ne shi yasa Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara kaga addinai daban-daban ne da musulmi da yahudawa da kiristoci kuma ah, Eh, bambancin su kenan amma galibin abubuwan da Allah yake sa na hukunce hukunce iri ɗaya ne a tsakanin Yahudu da Kiristoci ya halatta mutum musulmi ya auri ba Yahudiya ya halatta mutum musulmi ya auri Kirista amma bai kamata ba sannan kuma ya halatta a ciyan kansu duka sannan kuma ya halatta ah, sauran abubuwa na mu'amala na zamantakewa a yi da su ba tare da nuna bambanci ba na addini a cikin al'amura na rayuwa a cikin al'amura na kasuwanci a cikin al'amura na makaranta malaminka ne ko ɗalibinka makwabcinka wannan ba bambancin addini wajen ka kyautata musu ba bambancin addini wajen ka musu adalci ba bambancin addini wajen ka musu gaskiya da amana kuma idan ka cuci wani daga cikinsu ba bambanci da ka cuci musulmi duka ɗaya ne idan ka ci bashi ko kuɗin wani daga cikinsu wajibi ne ka biya kamar yadda idan ka ci na musulmi bambancin da ke tsakanin mu da su na addini ne lakum dinukum waliya amma na mu'amala ta yau da kullum la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin mai tambaya ta gaba yana cewa yana so don Allah a masa bayani akan faɗin Allah ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana da kuma wa inda yau yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ina ji kamar bara ma an tambaye ni wannan mun amsa waɗannan ayoyi ne guda biyu dukansu suna cikin alkur'ani kuma duka suna cikin surori ne makkiya suna magana ne akan tsayin yini wannan tsayin yinin Allah ya ce shekara dubu hamsin wannan tsayin yinin kuma Allah ya ce shekara dubu ɗaya shin wanne ne kuma ya ake haɗa su wannan a cikin suratul ma'arij ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku suna wato suna hawa zuwa zuwa wurin Allah madaukakin sarki tare da mala'ika jibrilu shine abu a cikin yinin da kwatankwacin tsayinsa shine shekara dubu hamsin a cikin suratu a sajida kuma sai Allah madaukakin sarki yake cewa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun a cikin yinin da gwargwadonsa shine shekara dubu a irin kidayar mu. haka ya faɗi irin wannan a cikin suratul hajj wa yasta'jilunaka bil adab ولولا أجل مسمى لجاءهم الع... ko? أجل مسمى لجاءهم العذاب ويستعجلونك بالعذاب wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yawa wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'da wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun yini daya a wurin ubangijinka kamar shekara dubu ne irin yadda kuke kidayawa abinda malamai suka hada dangane da waɗannan ayoyi kamar yadda al-imam al-allama malamin nan na tafsiri Muhammad al-Amin al a cikin littafin saddafa'u iha milittirabi fi ayatul kitab yace na shekara dubu hamsin yana magana akan tashi kiyama ne na shekara dubu dubu kuma yana magana ne akan yini daya a wurin Allah banda na tashi kiyama kowane yini daya a wurin Allah a kidayar Allah kamar yana daidai da shekara dubu ne a wurin idan a wurin ku an yi shekara dubu to a wurin Allah an wuni ɗaya ne an fahimci wannan ko saboda haka shi Allah a wurinsa baya ganin lokaci wato yana da wani tsayi shi yasa Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ku kuna gani kamar yana da nisa mu kuma nan kusa muke gani saboda yini daya a wurin Allah shine sai ku kun shekara dubu kuna kidaya kaga wurin Allah mai sauki ne kenan to shine ma'anar inda ka ji shekara dubu ana nufi wuni a wurin Allah idan kuma ka ji shekara dubu hamsin tsayin tashin kiyama kenan Allah ya sa mu gama lafiya wannan ya ce idan mutum ya samu raka'a ɗaya a sallar tarawihi shin zai cika ɗayar ko sallama zai yi sannan kuma a fili zai yi karatun kuwa a asirce sallar dare duka iri ɗaya ne a yi duka a bayyane ake yin sallar dare na filolinka amma don kaya asirce tun da nafila ce ba ta ɓaci ba amma a bayyane ake yi kuma idan ka zo ka samu raka'a ɗaya sai ka tashi ka karo ɗaya in ko liman raka'a hudu zai yi ka samu uku sai ka tashi ka karo ɗaya domin saboda ya zama ka cika shafa'i abin da yasa babu bambanci kuma tsakanin wannan da sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin abu huraira cikin bukhari da muslim fama adraktum fa sallu abin da ka samu da liman yi wa ma fata kun fa atimmu wanda ka rasa kuma sai ka ciko kaga in ka samu ɗaya sai ka karo ɗaya kenan wannan ya ce shi yana amfani da suna uku musa isa haruna to sai yarsa kuma sai ya sa mata aisha musa isa sai ya sa ƙarshen kuma da sunan garinsu shi ya halatta eh, ya halatta mana ai bai bambanta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine mutum ya sa sunansa da sunan wani da ba mahaifinsa ba kamar yanzu kai sunanka isa ai musa sai ka ce aisha wani abu daban ba sunan ka kai kanka ba ko ita ta yi wa kanta haka ko kai kai duka bai halatta ba duk wanda zai jingina kansa ya jingina ga mahaifin da ya haife shi ko da ba musulmi ba ne. kuma dole sunan babanka zaka sa ka sa sunan baban wani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man intasaba ila ghairi walidaihi falyatabawwa maq'adahu ila ghairi abihi falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya jingina sunansa da sunan wani da ba na babansa ba ya tanadar wa kansa gida a cikin wuta tun a nan duniya wannan kaga babbar magana ce sannan Allah ya ce a alqur'ani ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan babansu amma don ka ƙara da wani abu bayan an faɗi sunan baban sauran duk ba laifi a kawo sunan koma wa ya dora amma dai baban ya fito a san kai dan wane ne an fahimta wanda yake cewa tambayar dangane da sallah wasu idan za su yi sallah sai su kama kirji waɗansu kuma ba sa kama kirji Wani ne daidai daidai kan shine masu kama kirji su suka dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa ya ce yi kuma ya dace da abin da shi ma yake annabi sallallahu alaihi sallama kullum idan zai yi sallah yana ɗora hannunsa na dama akan hagu kuma sai ya ɗora akan kirjinsa kamar da hadisin wa'id ibn hujr ya tabbatar wanda yake cikin sunanu abi dawud kuma annabi sallallahu alaihi Sallama ya ce haka annabawa ma suke ba shi kadai ba ya ce duk annabawa wannan kuma imamu malik shi ya ruwaito shi a cikin muwatta sannan kuma shi annabi sallallahu alaihi Sallama ya ce wato kamar da yake cikin hadisin sahal ibn sa'ad bin sa'idi a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi Sallama ya ce kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yumna yadahu yumna ala dhira'ihi yusra yace an umarci mutane cewa idan suna sallah su dora hannun dama akan na hagu don haka wannan shine sunna wanda ya sallah hannunsa a sauke fa sallar ta yi amma ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya dace da tambaya ta gaba da wani yayi akan iqama shin iqama zan iya yin sallah ba tare da nayi iqama ba eh zaka iya idan kai namiji ne amma ka saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi sallah a tada da iqama amma in ba a yi iqama ba kawai kana zuwa kai kabbaran harama kai kaɗan ka sai kai sallah sallar ka ta yi kamar wanda ya sauke hannu ne a sallah kaga sallar sa ta yi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar sa ita ce kowace sallar farilla za a yi mata iqama idan sallar jam'i ne za ka yi mata iqama idan kai namiji ne mace ce ba sai ta yi iqama ba an fahimta mai tambaya ta gaba ya ce ya ake gane wanda aka yi masa sihiri idan yana cikin hayyacinsa ni ma ban sani ba ya ake a gane mai sihiri ba ban sani ba ni dai dan iya abinda na sani shine wanda na karanta na gaya muku a cikin darasi da muka yi akan sihiri da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanda za a yi maganinsa idan ka samu irin wannan sai ka je ka samu ƙwararre akan harkan sihiri ni ba ƙwararre akai bane shi duk waɗanda suke bugo waya suna tambaya ta ya ga kaza ya ga kaza ya za a yi ba sai yadda za a yi ba ni ban iya maganin sihiri ba kuma ina duk wanda ya tambaye ni ma nakan gaya masa cewa ya je ya samu wani ƙwararre cikin malamai masu rukiya ko malamai masu ba da magani su sai su duba sun duba suka gani sai su cire masa Allah ya sauwaka ya ce nasi ya tabbata cewa duk wanda ya sihiri ko ya sa aka yi aka yi masa ya kafinta shin ko ko shin ko da ko ya karbi kalmar shahada eh mana idan yana da kalmar shahada sai ya sihiri kalmar shahada ta rushe ai ɗaya daga cikin abin da yake rusa musulunci shine sihiri an fahimta idan ka je wajen boka ka ce ya maka sihiri akan wani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqar kafara bima unzila ala muhammad ka kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Qur'anin da aka saukar masa kaga ka zama arne kenan haka kuma idan kai da kanka kai wa wani to Allah madaukakin sarki ya ce shi ma kafirci walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr idan kana koya wa wani idan kuma kai kai da kanka inna ma nahnu fitnatun fala takfur idan kuma ka je ka ce ayi maka duk kafirci ne kawai to amma shi idan mutum yayi a baya ya tuba za a karba kwarai za a za a karba Allah ya ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam ka ce wa kafirai da su masu sihirin da bokayen dukan su in dai suka bari suka tuba Allah zai karɓi tuban su kuma za a gafarta musu wannan yana tambaya cewa kuɗin ma'aikacin gwamnati ana cire masa zakka idan ana cirewa ya ake cirewa zance mafi rinjaye shine kudin da ake biyan albashi na wata-wata babu zakka a ciki ana fahimta ko ɗaya daga cikin sharuɗa kafin zakka ta waje ba akan mutum shine hawalanul hawl shekara ta zagayo kudin albashi kuma za a baka albashi kuma ya shekara to idan albashin ka yana da kauri da aka baka sai kai nisabi kuma kawai sai ka jefa a banki sai ka manta da shi sai ya shekara ko kuma yanzu nisabi bai kai bai kai yawan nisabi ba amma da ya kai na wata uku sai kai nisabi sai ka shi a cikin account aka ci gaba da karawa sai shekara ta zagayo yana nisabi to shikenan zakata hau kanka ba don albashin ba sai don saboda koma wani kuɗi ne inda ya shekara kuma ya kai nisabi akwai zaka a ciki amma in dai gudun albashi ne da ake bayarwa wata wata an baka ka kashe iya ƙarshen abin da kudin albashi zai iya maka a ce zai maka wata tara misali kana kashewa kaga dai ai bai kai shekara ba to ballantana wanda na saka ma a kwana tara zai kashe <laughs> ko irin wanda abinci tara in aka turo albashin ya shigo irin na galibin mu kenan ma'aikata an kaga ya shigo sai ka duba ka ce to wane turawa ne turo mai cafare ka za a tura mata wannan kenan kuɗin ya ƙare to kaga wannan babu ka a ciki saboda na farko kuɗin bai kai nisabi ba na biyu kuma ko ya kai nisabi bai shekara ba akwai malaman da suke gani cewa za a cire zakka a cikin kuɗin albashi dalilin su na farko shine suka ce ai kuɗinka da aka ɗauke ka aiki sai aka ce kuɗinka kaza kaza fa anu kudinka kaza kaza ne a shekara kuma wannan kaza kaza in ka gani zaka iya kaiwa ya kai nisabi, na wasu fa kenan banda na muka to in ga irin wanda idan kuɗinka ya kai haka in an tara aka ce fa anu a shekara ya kai nisabi to sai su ka ce ai ka ne ana san maka kaɗan kaɗan don haka tunda an ajiye maka shi kuma in ya shekara to akwai zaka a ciki an fahimta suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina manu tsayi min tayyibati ma kasabtu ku cire daga cikin abin da kuka samu to kuma wannan ma ai ka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi kuma ku cire daga kayan amfanin gona don haka Allah bai ce sai kuɗin kaza ba don haka tunda naka ne ka cire sannan suka ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'adh ibn jabal yace fa alimhum anna allaha aftarada alaihim sadaqatan min amwali kace da su Allah ya dora musu shirin a cire zakka daga dukiyoyinsu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba a keɓe wace irin dukiya ba don haka kowane kuɗi ma akwai zakka a ciki to amma wannan zancen yan wasu tsiraru ne daga cikin malamai wata fatawa ce da fito daga wasu malamai na ƙasar Egypt kuma aka karɓe ta mun ɗan ita jayayya akan wannan matsalar lokacin ina malaysia lokacin da yake su malaman can su kenan suna ɗora wa mutane wannan cewa mutum dole ya bada ya cire zakka don haka idan shekara ta ƙare sai mutum ya dubi albashinsa nawa ne duka fa anun ɗin nan sai ya kasa kashe arba'in sai ya cire ɗaya amma zancen da ya fi shi shine babu zaka a cikin wannan kuɗin ko da ya kai nisabi matukar bai shekara ba an fahimta saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da na Aisha wanda ibn ya rawaito la zakata min la zakata fi malin hatta yaqula alaihi alhaw ba zakka akan wani kuɗi sai ya shekara haka kaga in dai ba wai ka karba ne, ka ajiye shekara babu zakka a cikinsa kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar wallahu a'lam amma ihsani kuma yana da kyau kowane wata in ka karɓi albashi ka cire wani abu gaba da insani na sadaka ko na kyauta wa ahsinu inna Allah yuhibbul muslimin Allah ya ce ku rika yawan kyautatawa Allah yana son masu kyautatawa bai kamata ba albashin ka yazo a ce gaba ɗaya ka kashe ba wani na ihsani ne fita a ciki wannan abin da ka bayar na ihsani shine rabonka a ciki wanda kake bayarwa duka wannan ka cinye ne a cinye shi a nan duniya sai dai amma ka sani da ihsani da alheri da waye duka sai ka cire na wajibi na iyalanka in dai ka gama don Allah ce wa ka ma za tukuna kulil afu idan an tambaye ka da me za a cire na sadaka ka ce musu sauran abin da ya rage bayan an cire na wajibi don haka ka cire ka ciyar da iyalanka shi ma wannan sadaka ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce loma ɗaya da zaka sa a bakin matarka shi ma sadaka ce na fata an fahimta sannan kuma a sauran duk abin da zaka ciyar da iyalanka sannan bayan su kuma sai yan uwa na kusa iyaye da makusanta na kusa sannan sai saura masu samu waɗannan su ne tambayoyin da aka turo kai tsaye wanda suka rubuto sai kuma tambayoyin waɗanda suka turo ta hanyar kafofin sada zumunta wanda aka tattara ban sani ba ko yawan su zai iya samu gama a yanzu ko yaya bari dai mu taɓa abin da ya samu wani yana tambaya cewa menene hukuncin mutumin da ya yi alola sai cire wani farce a hannunsa ko kafarsa ya mazaunin alolarsa alolarsa ta yi kuma cire farce ko aske gashi duk baya taba alola ko wanka wallahu a'lam su din ne idan suna ka a rufe su to idan aka yi alola ko wanka bai yi ba sai ruwa ya taba su kamar yanzu idan mace ta sa jamfarce ko irin wannan abin da ake sawa tunda roba ce ana iya ɗaye ta za tana iya rufewa ruwa ba zai taɓa farcen ba to wannan alolar ta ba ta yi ba sai ta cire ta sake alolar haka kuma waɗanda suke sa zare wanda zai ɗaure gashin su yadda ruwa ba zai iya taɓawa ba amma in ruwa zai shiga gashi ba matsala amma irin wannan da za a nan da ruwa ba zai ratsa ba <clears throat> to ita ma sai ta warware ta sake wankan ruwa ya taɓa kafin nan amma idan ka yi wankan ko alolar daga baya ka cire gashin ko ka cire farcen wannan bai bata maka ba wallahu a'lam sannan kuma tambaya ta gaba shin addu'a yayin azumi kafin shan ruwa ana yi ne kafin shan ruwa ko sai bayan an sha ruwa addu'o'in da ake yi lokacin shan ruwa kala biyu ne akwai du'a'u matsala akwai du'a'u ibada idan za ka yi du'a'u matsala to ka yi kafin ka sha ruwa idan za ka yi du'a'u ibada ka yi bayan ka sha ruwa du'a'u matsala shine za ka roƙi Allah ya maka kaza ya raba ka da kaza ya haɗa ka da kaza <clears throat> Allah ya karɓi azuminka Allah ya yi waye wannan duka in ka zo za ka sha ruwa sai ka ɗaga hannu saboda ka gama ibada kamar da Allah ya gaya mana akan annabi Ibrahim alaihi salam wa idh yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna kaga yarfa'u suna cikin aikin ba su gama ba to irin wannan sai ka yi addu'a Allah ya yi mun kaza Allah ka karɓa amma bayan an gama kuma to sai a yi du'a ku ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga gare shi a cikin hadisin nan da ya inganta riwayar Abu Dawud da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya gama azumi ya sha ruwa yakan faɗi wannan addu'ar zahaba zama wa bitallatil uruq wa sabatal ajru insha Allah wannan addu'ar ana yin ta ne bayan an gama shan ruwa da ita ai ba roƙo bane du'a ku ibada ne fa zahaba zama gashi yunwar a kishi ruwan ya tafi wabtallatil uruq gashi yanzu duk jijiyoyi sun samu ruwa ya ratsa su wa thabata al ajru insha Allah kuma lada ta tabbata wannan du'a ibada ne ana ana ana kirari ne wa Allah akan an bauta masa kuma gashi yanzu ya kawar da duk wahalan kuma ladan amma tana an fahimta kuma zaka ji sahabbai an rawaito da gare su na addu'ar Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu kaga wannan an gama kenan laka sumtu na riga na yi azumin na gama wa ala rizqika aftartu kuma har na bude baki da arzikinka kaga wannan bayan an gama shan ruwa ne an fahimci bambancin wannan bawan Allah ya ce na kasance da ni ina cikin matasa na banza a baya musamman lokacin da nake jami'a amma yanzu Allah ya shiryar da ni kuma ina nadamar rayuwata a baya <clears throat> shin zan iya samun mace ta gari kuma zan iya haifuwar zuriya ta gari ko kuwa don wasu sun ce mun duk abin da kai kai ma sai an maka kuma ba za ka yi tsiya a baya yanzu ka zo ka more ka ce za ka samu na gari ba hakika bawan Allah za ka samu tagari kuma za ka haifi nagari da yardar Allah saboda kai ma nagari idan Allah ya tashi maka hukunci yana la'akari da yaya kake yanzu ne ba yaya kake da ba idan da Allah zai rika duba da a cikin al'amura ai za samu matsala amma kana cikin irin mutanen da Allah ya fi son su don akan irin ka ne ma Allah ya saukar da illal ladina tabu ko illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika sai Allahu sayyi'atihim hasana. wa kana Allahu rahima wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki nagari to irin waɗannan Allah zai juya mummunan aikinsu na baya ya dawo kyakkyawa a nan gaba. Wa kana Allahu rahima. saboda haka ba hukunci ba ne mutum ya ce duk abin da ka yi kai ma dole sai an yi maka a'a Allah yana yafewa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hadada duk wanda ya tuba yi aiki mai kyau kuma ya shiryu Allah ya ce ka gaya wa kowa cewa ni mai gafara ne la ghaffar mai yawan gafara ne ma ba kai gafara ba to kuma in za a yi gafara kuma a koma baya ana duba wani yayi kaza wani yayi kaza ai bai zama gafara ba Allah baya wannan Muna ya karanta ne ko dan adam ne Allah ce fa'abu anhum wasfa ka yafe kuma a manta baya sai Allah kuma bayan ya yafe kuma ya tuna baya Allah baya duk wanda ya shiryu ya shiryu kenan a wurin Allah in dai har shiryuwarsa da gaske ne Allah ubangiji ya shirya da mu gaba daya kuskure ne mutum ya ce duk abin da wane ya shi ma dole sai an yi da 'yarta. wannan ba daidai bane in ka ce duk abin da kai sai an yi da yarka to ai in an yi haka an zalunci yar an dora mata laifin wani Allah kuma ya ce la taziru waziratun wizra ukhra yanzu idan mutum ya zama kafiri dole sai ɗansa ya zama kafiri in mutum ya zama mazinaci dole sai yayansa sun zama mazinata in an yi haka an yi adalci ai ba adalci ba in dai haka ne kuma ba za a yi yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al ba ba zai zama arne a fi musulmi ba kenan da kowa zai zama arne a duniya wannan ba daidai bane kun fahimta da kyau yawwa duk abin da kai kai ma za a yi maka amma ba duk abin da kai za a yi wa wani ba man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha mai tambaya ta gaba wasu suna rubuto daga inda suke wani ya ce shine Abdul Samad daga Jega yana yace yana tambaya ne dangane da ya yi sallar tarawihi da liman har suka ƙare shin idan ya koma gida tarawihi cikin dare yana iya sakewa wata sallar ko kuma sai dai ya yi wata irin nauyi na ibada ban da sallah a'a yanzu muka faɗa a cikin hudu ba cewa idan ka yi sallolinka kana iya kuma bayan ka koma ka je ka sake ƙara don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan salatul layl kamar da yake cikin hadisin Abdullah bin Umar Ya ce salatul laili masna masna in za ka yi sallar dare kawai ka yi biyu biyu biyu biyu kuma bai faɗi iyakar su ba ko nawa ne sai ce fa in khashiya ahadukum an yudrikahu as-subhu falyarka raka'atan tutir lahu ma kan salla idan mutum ya ga har gari zai waye to ya tsaya haka ya hakura sai ya yi raka'a ɗaya ta zama tutir kaga nan bai faɗi adadi ba sai malamai suka yi ittifaki cewa babu adadi na iyaka akan sallar dare sannan kuma ana so ka bi liman kuma idan ka bi liman ana so ka tsaya sai ya gama gaba daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qama ma al-imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul layla duk wanda ya bi liman har liman ya gama za a bashi ladar lissafin sallar dare gaba ɗaya. to kaga liman ya gama kai kuma in ka koma sai ka ƙara naka saboda wancan hadisin salatul layli matna matna idan kana so duk yawan abin da ka ƙara ladar Allah kuma ba ta ƙarewa za a ci gaba da ƙara maka sannan kuma idan ka bi liman kamar yadda muka faɗa a cikin hudu ba idan ka bi liman za ka bi shi har ya gama har da wutiri kar ka ce za ka yanke saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yan sarif ka bari sai ya gama idan yayi wutiri to kai kuma sai ka miƙe kar ka yi sallama sai ka ƙaro ɗaya sai ka mai da ita shafa'i domin idan ka zo da daddare sai ka yi tarin abin da za ka ƙara domin a ƙarshe ka yi wutiri amma idan ka bi shi har ya gama wutiri to shi ma yayi amma idan ka zo ka ƙara abin da zaka ƙara ba zaka sake maimaita wuturi ba saboda ba a yin wuturi biyu a cikin dare ɗaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta sai mai tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin matar aure da take kiran wayan gidajen rediyo ba tare da izinin mijinta ba wannan matar bata kyauta ba duk ya kamata wanda za ta yi mu'amala da shi a waje ya kamata ya zama mijinta ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗaya daga cikin siffofin mace ta gari shine ba ta yin alaka da wani daga waje sai da izinin mijinta kamar yadda wani ba zai shigo mata ba wannan muna yin nasiha ga su mata kenan duk abin da kike ya kamata zan mijinki ya bada izini tunda har wannan yayi magana a kai ta wannan cewa shi baya so ki buga waya gidan rediyo to ki hakura kar ki buga to amma shin haramun ne mace ta yi magana ta buga waya da wani a waje wannan ba haramun bane in dai abin da za ta yi abu ne da bai kauce wa shari'a ba za ta buga waya don ta sayi abu kaga bata san mutumin ba za ta buga waya ko da na gidan rediyon in ana wani abu wannan duk ba laifi bane in dai ba wani miji wannan abun zai jawo zai jawo matsala da shi ba don kin yi wannan babu laifi ina fata an fahimci wannan ko kina makaranta ki buga waya ko ki yi magana da abokan karatunki ko kina da wata sana'a ko kina aiki ki yi magana da abokan aikinki ballantana kuma yan uwa wannan duk ya halatta na faɗi wannan ne saboda mijin da ya san ba wata matsala ba ce ko zari'a a cikin wannan kar ya zama mai tsanani sosai kawai yanzu don mace ana wani abu ta buga waya a gidan rediyo ina gani kamar abun bai kai tsananin da za a ce har sai mutum ya yi abin nan ba amma macen da ta zama ta yi istirsali akan abun ta mai da shi wani abu da ta buga ni ce wance wance matar wane a unguwa kaza a kaga wannan kuma dole mijin ya wani iri ai yawa saboda haka ita matar sai ta kiyaye tambaya ta biyu ce idan aka daura wa mace aure amma bata amma amma bata tare ba shin nauyin ciyarwa yana kan waye yana gidansu bara <clears throat> yana inda take daurin aure baya wajabtar wa mutum ciyarwa sai ya fara amfana da auren amma yana zagawa gidansu yana zuwa yana ɗaukanta yana tarewa a waje ko bata tare ba zai ciyar da ita kuna fahimta yawwa saboda asali haƙƙin ciyarwa na mace yana biyo bayan haƙƙin istimta'i mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna shi sa haƙƙin ta ci sadaki ma yana kan istimta'i ne to haka kuma haƙƙin da ya shafi ciyarwa ma idan mace bata tare ba ciyarwanta yana gidansu idan lokacin tarewa yayi mijinta ya ce mata ki tare a gida kaza sai ta ki shiga gidan sai ta shiga gidan kanta ko ta shiga wani gidan daban to haƙin ciyarwa yana kanta idan mace tana gidan miji sai ta yaji ta koma gidansu haƙin ciyarwa yana kanta kuna fahimta in tana gidansa komai yana tafiya daidai to haƙin ciyarwa yana kansa idan tana zaune a gidansa ma tana kwana a gidansa amma kwanan banza ne in ya nema ba ta bayarwa shi ma wannan haƙƙin ciyarwa yana kanta ita da kanta ya sa ta abun da Allah ya wajabta mata ta yi ta kita ta kita yi to wannan ma sai ya ce ki ci da kanki bai laifi komi ba amma wa ahsinu inna la yuhibbul muhsinin ya ce matan da ba sa zuwa sallar juma'a za su yi wankan juma'a za su iya yi don su samu lada wankan juma'a yana da ladansa na musamman ko da mutum ba zai sallar juma'ar ba kuma mata suna iya yi don su samu lada saboda hadisin da muka taba karantawa man ghassala wa tasal duk wanda yayi wanka kuma yasa aka yi wanka kaga wannan wankan na ranar juma'a ne ai kaga kuma ba dole ne mace ta je sallar juma'a ba haka in ta za ta samu lada wannan mai tambayar ya ce don Allah ina so ka yi nasiha ga matata domin kullum tana cikin sauraron karatunka kuma duk abin da ka faɗa tana ɗauka malam amma ba ta kyautata mun, rashin mutunci kala-kala musamman lokacin da bana da kuɗi malam a yi mata nasiha don na san yanzu haka tana sauraron ka Allah ina da ɗalibai kala-kala in dai wannan ba a haka ɗaliba ta ce to a ina ni kuma na koya mata wannan Allah ya shirye ki yar uwata duk mata masu irin wannan tunda Allah ya sa an ce kina sauraro na Allah ki gyara ni abin da nake karantar da mata shine biyayya da sadaukarwa ga mazajinsu wannan shi ya dace da abin da Allah ya ce mu gaya muku saƙonsa. Allah ya ce mu gaya muku cewa ku zama masu biyayya kuma in dai za ku zama nagartattun da Allah yake so to ba za ku taba zama nagartattu a wurin Allah ba sai kun zama nagartattu a wurin mazajen ku don Allah ce fasalihatu mata nagari a wurin Allah qanitatu su ne masu biyayya ga mazajen su saboda haka duk yadda kika zama kina ta gari a wurin Allah nagartarki ba za ta cika ba sai kin zama ta gari a wurin mijinki fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafiz Allah ina fata an fahimci wannan don haka dole ne ki zama zaki biyayya kuma dole ne zama zaki ladabi ki san irin kalma da lafazin da ya kamata ki ga wa mijinki ki san irin aiki da mu'amala da ya kamata ki wa mijinki ki san kuma haƙƙin mijinki akan ki shine ki masa biyayya a cikin dukkan abin da ya tsaki. matukar bai fi karfin ki ko ya saba wa Allah ba ki kuma bar dukkan abin da ya hana ki matukar bai hana ki abin da zai cutar da ke idan kin bari ba ko kuma abin da zai saba wa Allah idan kin hannu idan baki wannan ba to kin fada cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ga mafi yawa daga cikin ku a wuta a ranar sallah ya zo yana wa mata wa'azi ya ce ina jan hankalin ku ku rika yawan sadaka saboda da na kai ziyara na isra'i da mi'raji an nuna mun ku kuka fi yawa a wuta suka ce me muka yi kafirci muka yi a me muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda yakfurna suka ce muna kafircewa Allah ne ya ce a'a mazajen ku kuke kafircewa saboda haka duk wanda take so ta samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi biyayya ga mijinta kawai ko babu wani mutum a duniya sawa'un malaminki ne ko mahaifinki ne ko mahaifiyarki da yake da haƙƙin ki masa biyayya kamar mijinki wanda yake da haƙƙin da yafi na mijinki a duniya shine kawai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji sune wanda idan idan idan nasu ya saba to zaki bar mijinki ki bi su amma in ba su ba ko ya saba da na mahaifinki da na mahaifiyarki mijinki zaki bi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda a duniya akwai wanda zan ce a yi masa sujada da ba zan ce kukumin sujada ba da sai in ce mace ta yi wa mijinta sujada kaga girman miji haƙƙinsa ya wuce duk yadda kuke tsammani wata ta zo ta gaida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji daɗi da ladabinta sai ce ke matar aure ce ta ce eh ni matar aure ce sai ce ya kuke da mijinki ta ce lafiya lafiya ina kokari sai ce to aje dai a ƙara dubawa saboda fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin wannan miji shine wutarki shine aljannarki in gaskiya kika faɗa ke kika sani in ba gaskiya ba ki sani da cewa zaman aljanna kike ko zaman wuta gwargwadon yadda kika zauna da mijinki ai wannan ya isa nasiha ko ba ita kadai ba dukkan dalibai na mata kun ji Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba ce malam don Allah mace mai al'ada za ta iya itikafi a masallaci a'a ba za ta iya ba itikafi a masallaci na wanda take da tsarki ne a cikin mata ma wanda bata da tsarki ko shiga masallaci ba za ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a masallaci kuma matansa suna yi amma masu tsarki wanda bata da tsarki bata zuwa nana Aisha Allah ya kare yarda a gare ta kamar da yake cikin sahih Bukhari take cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana itikafi ni kuma ina haila idan zan bashi abu sai ce in miƙo masa ta, ta window sai in miƙa masa shi din ma tace ina tsoro sai in ce ina haila fa sai ce a'a ai hala ba a hannu take ba kina iya miƙowa amma kaga ba za ta shigo ba sannan kan zo ya miƙa kansa sai ta wanke masa ta take masa sai ya dawo da kansa cikin masallaci amma ita ba za ta shigo ba don haka ku kula mace mai haila ba ta shiga masallaci menene hukuncin mace da take da azumi sai aljanu suka shiga jikinta sai bayan an sha ruwa ta farfado ɗaya daga cikin ah, ɗaya daga cikin kamar yadda kuka sani buku na azumi shine niyya kuma niyya din nan dole ya zama an fara ta tun daga farkon azumi kuma an rike ta har zuwa lokacin da aka sha ruwa idan niyya ta yanke to azumi ya rushe to idan mutum ya fita a cikin hankalinsa ko niyya ta yanke saboda ai bai ma san yana yi ba idan mutum ya yi bacci yana cikin hankalinsa ne in ka tashe shi zai tashi amma idan mutum ya suma ba, yana cikin hankalinsa in ka tashe shi zai tashi ba zai tashi sai dai magani ko sai lokacin da ya farfado to duk mutumin da ya suma ko aljani ya buge shi ko mace ta yi farfadiya ko namiji ya fita a cikin hayyacinsa to wannan niyyar ta karye don haka idan ya tashi sai dai ya rike baki kawai ya karasa amma daga baya sai ya sake wannan azumi ina fata an fahimta mal a'malu bin niyyat wannan ya ce ya halatta mutum ya yafe gadon gadonsa kafin a raba eh ya alanta mutum ya yafe ai haƙƙinsa ne idan mutum mahaifinsa ya rasu shi yana da hali ƙannensa kuma suna bukatan kuɗin mahaifin da gidan da ɗan abin da aka bari sai ce a raba amma shi a cire nasa sauran ku raba duka nawa. in ya ce ya yafi shi kenan sai a cire shi a lissafi na fata an fahimta ana iya rabiya hadda shi sauran a basu ana iya sai a cire sunan gaba ɗaya sai a raba wa sauran ya halatta kamar yadda dukkan kuna iya ku yafe wani abu kafin a raba haka mutum ɗaya ma yana iya yafe nashi idan kuka zo za a raba kayan gado Allah ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. kuna iya kafin a raba gado sai ku ce to ga miskinai ga baye kuma kudin nan da yawa kuma za su zo kallo kuma kullum wannan gida da gidan mai da motocin nan suna gani ya kamata kafin a raba gado su ma su dan samu sai a raba sai a ce a ba miskinai a ba marayu a ba mabukata sauran kuma sai su raba to haka kuma mutum ɗaya yana iya haka dukansu ma suna iya haka ya ce malam jiya na yi mafarki daidai eh, ya ce jiya ya mafarki mai daɗi da rana ya matsayin azuminsa to ni ban san wani irin mafarki ne mai daɗi ba ko ma mai kai dai mafarki ba a karya azumi mai tambaya ta gaba ya ce shin ya halatta mai sayar da abu ya ƙara kuɗin abin da bai mallake shi ba idan abin da kake nufi a mutum abin da bai da shi ya sayar haka kawai to haramun ne bai umala ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma cirikin ya rushe amma idan salam zaka yi kamar pre order business kenan ka nuna mutum hoton abu kaza ya gani ya ce yana so sai ka ce biya kuɗi sai kai kuma ka karɓi kuɗin sai ka je ka sayo ka so kai masa delivery wannan ya halatta idan ya cika ka'idojin salam sai a saurari karatun fikihu a ji babin salam a ji yadda hukunce hukuncen su tambaya ta gaba yace shin mace tana da laifi idan ba ta tashi mijinta sahur ba idan suna faɗa kenan ko tashi sahur baya daga cikin wajibai sai dai in ya umarce ta ya ce da ita ki tashe ni to nan sai ta ki tashin sa kaga nan ta saba da umarnin amma in bai mata wani kirki ba tace ce zaka gani ba kana da nauyin bacci ba sai ta bar shi ya sa alam sai ta janye wayar ta gudu da ita ta bar shi auren ya ta bacci sai can ta tashi tana ana ikama ku daidaita tsakaninku da matanku don Allah a daina samun irin wannan abin da zai kai ga ana rigiman da har zai sa a ce a hana wani sahur wannan ya ce shin ana yi wa sallar isha'i kasaru idan zai yi zai yi ana yi wa sallar isha'i da la'asar da azahar kasaru salloli masu raka'a hudu sai a raba kashi biyu a yi raka'a biyu a yi sallama kowace sallah ana yin ta yadda ake yi sallar azahar da la'asar dama asirce ake su don raka a biyu a asirce fatiha da sura sai ka yi sallama sai ka bar sauran biyu na ƙarshen sallar isha kuma dama a biyu a bayyane ne guda biyu kuma a asirce don haka za ka yi biyun farkon ne da ake a bayyane da fatiha da sura shine kasarun ka gama wallahu a'lam yace dan Allah yana so a yi bayani akan game da fadar Allah maɗaukakin sarki a suratul mujadala aya ta arba'in da biyar domin na ga wasu mutanen da suna ɗide ban san wata aya kake faɗa ba don suratul mujadala aya ta ashirin da kai kuma ka ce aya ta arba'in da biyar don ina ji sai ka bincika kafin daga baya ka sake tambaya sannan yake cewa yana wannan kuma yana cewa to amin amin ya ce mai azumi kafin a sha ruwa sai ya yi amai shin zai sake azumi ne koya ya danganta idan kai ka kirkiro aman da gangan kai ka kwakulo shi to sai ka sake azumi idan kuma aman zuwa maka yayi saboda wata lalura ba kai ka jawo ba to nan babu komai a kanka manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne da Imam da ya waito kuma ingantacce daga Abu Huraira yace man zara abul qai'u fala qada'a alaihi wa man wa man a amdan falyakdi duk wanda amai ya ya rinjaye shi to wannan ba rabu ko akan sa wanda kuma ya kiro amai da gangan to wannan sai ya rama amma ba ka fara rabu ko ne kawai amin yace dangane da sallah idan nayi sallar azhar ba tare da na ta da kama ba wannan har gara ba da amsa akai ko amin ah, ya ce karatu da ake yi a kan sallah ya ce ka yi karatu a kan sallah ka tsawatar a kan muhimmancin yin sallah a kan lokaci shi yanayin aiki na baya ba ni dama in yi salloli a kan lokaci sai na tashi nake haɗa su gaba ɗaya ne irin aiki ke Aiko kai ɗan sama jannati ne za a tura ka a kumbo ka je wata sai ka yi sallah matukar kana da hankalinka to wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya in dai kana da rai sai ka yi sallah idan aikinka ya shafi abinda ba zai baka dama ka yi sallah ba ai babu wanda aikinsa ya fi na a ce soja ne ana ba ta kashi zai buga bom zai harba daga jirgin sama ko zai harba daga igwa ko zai harba da bindigar sa yana laɓewa akwai aikin da ya wannan aiki ne kaga ne rashin nutsuwa ya kare a kan nan to ko aka ma za ka yi sallah fa in khiftum farijalan aw rukbana kana gudu kana sallah ba wani aikin da zai sa a ce ba za a yi sallah ba sai lokaci ya fita amma wannan muna magana akan fitan lokaci kamar sallar asuba kar ka bari rana ta fito kamar sallar azahar da la'asar karka bari rana ta faɗi kamar sallar magariba da isha karka bari alfijir ya keto shine abin da muke faɗa amma in dai kana nuki sallar azahar ka kai ta karfe uku ko sallar magariba da isha ka kai su karfe goma wannan shi lokacin bai fita ba idan akwai dalili da yasa shine laluri sai ka kai ta wannan to babu matsala ina fata an fahimta idan aikin ka ya sa dole ba zai yiwu ba sai kai haka babu laifi wannan in kayi in kuna tare da yan uwanka sai ku yi jam'i idan kuma kai kadai ne ma daga baya in ka samu dama ka yi wannan ba laifi ba ne. ina fata an fahimta amma in dai lokaci zai fita to sai dai kai sallar a yadda kake an gane wannan da kyau yanzu mutumin da yake yake operation kuma sai zama operation din da ya ci awa takwas sai suka fara sai zama har lokacin sallah zai fita irin yadda muka faɗi fitan lokacin sallar nan in suka bar mutumin zai mutu suna aiki ba za su iya bari ba sai su sallah a yadda suke su ci gaba da aikin su kuma daga baya ba za su sake wannan sallar ba fattakullaha mastaqatu ina fata an fahimta amma in aikin ka bai kai na haka ba to ya kamata ka yanke ka yi sallah sai a ci gaba da aiki shine abin da yafi dacewa wallahu a'lam wannan yana cewa malam ina bibiyar karatun ka a kullum kuma ina aiki da abin da na ji daidai ba ya ce akwai wata magana da ka taɓa faɗa ya ce ina aiki a wata <clears throat> babbar ma'aikata kuma kuɗaɗe manya-manya suna gittawa kuma ina ƙoƙari in kiyaye amma fa wa'azinka da na ji na zariya ya ɗaga mu hankali ka ce duk abin da mutum ya ɗauka sai ya mayar in ba haka kuma sai ya biya a lahira to wani malami kuma ya ce mun in ta istighfari Allah zai yafe amma ni har ga Allah na fi gamsuwa da kai to malam zai sake duba fata wannan ne ko yaya wala ina tausaya maka ba kai kaɗai ba duk wanda yake aiki a wurare irin ƙasashen wanda ba sa kula da haƙƙin mutum albashin ka bauta ka kara ya karya kuma a je a kai ka aiki a inda kuɗaɗe manya-manya suke shiga na taɓa yin magana mai yawa akan wannan kwanakin baya a wajen karatun fikihu dangane da wani bawan Allah da yake gaya mun cewa shi yana aiki revenue eh, revenue collector yana tara kuɗaɗe na revenue zai je taro kuɗi miliyoyi amma kuɗin albashinsa bai ma kai dubu hamsin ba kuma ana jira ya zo ya kawo wannan kuɗin kuma ya hisabi cikakke kuma yace yana zuwa karatu yana jin tsoron Allah yana tsoron kar ya taɓa ya zo ya kawo yace, yanzu yalla kai ko allowance ba za a bar na kuɗin motar da zan je ba ya ce a mu ma ba a ciki muke ɗiba ba kai ma ka ɗiba mana saboda an maida abun institutionalized don haka kawai kowa corruption yadda ya ga dama wallahi ni dai bawan Allah na duba alqur'ani na duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban gama ka wani wuri da yake da sauki a wurin Allah da zaka ci kuɗin da ba naka ba in kuma zaka iya kayi amma an jira na kiyama karka neme ni wallahi ni ban san wani abu a addini ne ba da rangwame akan kuɗin wani ko kuɗin gwamnati ka ci saboda wai dalilin albashinka bai isa ba in ka ga irin wannan ka haƙura ka bar aikin ko ku yi yajin aiki ku ce a ƙara mu mu duba kullum a cikin yajin aiki muke ba kuna gani ka yi yajin aiki ka ce a ƙara maka in ba haka ba bar aikin kawai so da ni duk tsadan aikin nan da duk bukatar bukatarsa wallahi aljanna ta fi maka tsada kuma aljanna tana tsadar da in dai akwai kuɗin haram ba za ta barka ka shiga wallahi in dai ka gina wannan jikin da haram to annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan jikin da wuta ne ba ka ci haram ka sha haram ka sa haram ka yi wadaka da haram kuma ka je ka shiga aljanna ba gidan aljanna ba na yan haram ba ni wannan fatawar tana cikin abin da ba na rangwame a kai amma wallahi ina jin tausayin masu shi sai dai ni ban samu rangwame a wurin Allah ba ni kuma ba ni ban zo ba ne balle in isar maka da wani abun daban iya abin da na sani shine kuɗin haram haram kawai in ka ga ba za ka iya aikin ba ka bari wani yayi in ka ci wasu suna ci ka bar su su hala suna da amsan da za su ba wa Allah kai in dai baka samu wata amsa ba karka ci kawai ka hakura in kuma ana bin ka kuɗin haram ka biya idan ka ga ba za ka iya biya ba ya fi ƙarfinka to kai ta tuba wa Allah ka biya wanda za ka iya amma ba kai yi shiru ka cinye wannan kuma sai ka ce Allah zai yabe maka inna Allah gaburur rahim shi Allah gaburur rahim din kuma zai ce ka gaya wa bayina cewa ni din fa ni ne shadidul iqab ni ne mai tsananin kafu in ka ji Allah yana magana akan irin wannan ayoyi masu tsananin sai ka ga kaman ba shi ne gafurur rahim din ba in yana magana akan gafurur rahim ba da irin ka yake yi ba yana yi da masu sauki sauki ne amma in yana da shadidul iqab kuma yana yi da irin masu tsanani ne don haka bawan Allah wallahi ina kaunar ka saboda Allah kuma ina tausaya maka kuma inda a ce wannan abun haƙƙina ne da zan iya wallahi ni da na ce komai ma a yafi maka amma ni ba zan iya magana a madadin Allah ba duk wanda yake cin haram ya daina kawai inda akwai wani sauki wallahi ni bana bakin ciki wa kowa ya samu ko nawa ne ka kashe abinka amma ni in faɗi abin da Allah zai kira ka sai ka ce a nemo ni ba ruwa na na faɗi iya wanda na sani amma in ka ce wani malami ya ce kaza kwarai da gaske akwai malamai da yawa ni dan iya dan wanda na sani kenan malamai manya masu ilimi wanda suka fi ni in su sun baka halal ka je ka bi kagan an zo ni ba ne zaka kira ba amma ni kan wanda na sani haramun haramun ne kawai Allah ya tsare mu shi yasa wallahi a ranar kiyama zaka sha mamaki yadda zaka ga mutane da yawa wanda suka ci kuɗi suka ci wane ne a nan duniya kana ta ganin su kamar wasu masu burge mutane ne kuɗin gwamnati saboda shi ɗan siyasa ne kuɗin gwamnati saboda shi yana kan wata wani babban asusu ko kuɗin kamfani ko kuɗin wani abu na jama'a ko kuɗin wata ƙungiya yana ɗibawa yana ta harkokinsa sauran mutane wasu ba su sani ba a Allah ya sa an yi lissafin yawan kuɗin wani su kai kuma kama manta nawa kace wallahi sai an yi kidayar su duka kuma wallahi sai ka biya wannan ba ta a ciki Allah ya kiyaye kuma irin waɗannan mutanen zaka sha mamaki in ka gansu a ranar kiyama wallahi sai su kun baka tausayi kuma duk tausayin da suka baka ba za ka iya taimaka musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama in suka zo suka tsaya kawai sai a ce mishi addi amana ta ka kawo amanar da aka baka na kuɗin nan kawo amanan da aka baka na motar nan kawo amanan da aka baka na gidan nan kawo amanan kaza na al'umma kawo shi sai mu ce ce ai babu nan lahira ne babu sai a ce gashi can sai ya leka cikin wuta sai ga abu kuɗi ne sai a ce gashi can sai ka ɗauko a raba wuta mutane to tunda ya gani zai shiga ai mota ce ka ci ta ce gashi can sai mutum ya hango ta a can cikin wuta sai ya shiga ya ta gangarawa ta gangara sai ya je sai ya samu sai ya ɗauka yana munna a cikin wuta yana ta kona shi fa amma zai haƙura saboda yana so ya zo ya kawo don yana jin tsoron in bai kawo bala'i zai yawa sai ya ɗauko sai ya ɗora a kansa da kyar zai hau shekara nawa zai yi daga saman wuta zuwa ƙasa shekara nawa ne sai mutum ya gama ya zo ƙarshe kawai sai abin ya zame sai faɗi sai koma sai a ce ai sai ka koma ka ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka za a yi ta masa har abada Allah ba gara ka mutu a talaka ba baka ci ko ba na ce duk rigimar ita ce mota gida eh, mata eh, wane ne a je turai na ce shine duk magana yanzu duk ka gama wannan abun kuma ka je ana dora maka abu a cikin wuta kana da kunsa me amfanin su Allah ya tsare mu Allah ubangiji ka ba mu halal komin karancin sa kuma ka sa mana albarka a ciki Allah ka tsare mu da haram komin yawan sa kuma ka nesantar da mu da shi da mu da zuriyar mu da iyalan mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana muna isar da addu'a ta musamman ga dukkan bayan Allah da suka ce mu roƙa musu Allah addu'a akan rashin lafiya ko nasu ko na majinyatansu ko na ƴan uwansu ko na ƴaƴansu ko na matansu ko na sauran iyalansu Allah ubangiji ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya da albarkacin alqur'ani ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da dukkan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin